Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Tusula ce da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Juma'a 21 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Cikin shirin namu na yanzu za a ji kokari da masana da masu ruwa da tsaki a harkar aikin jarida ke yi wajen dakile amfani da kalaman batanci a dandalin sada zumunta da ma harkar aikin jarida baki ɗaya. matasa su ne kan gaba gaba shi yasa muka fi mai da hankali wajen tattaunawa da matasa din a makarantu ne a kungiyoyi ne a unguwanni ne amma kafafen sada zumunta misali duk zaurukan da muka ga cewa matasa sun fi mu'amala da su mukan je mu zauna mu samar da wani ɗakin shan magani To idan aka biyo mu za a je cikakken wannan rahoto. Muna nan kuma dauke da tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina zai gabatar. Amma duk sai kun sha labaran duniya. Ibrahim Garba. To, Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Adadin sabbin kamuwa da cutar murar nan ta coronavirus ya sake karuwa a lardin Hubei na kasar China zuwa yau dinnan Juma'a bayan cutar ta ɗan yi sauki na tsawon kwanaki biyu a jere. To, amma duk da haka dai adadin na yanzu shine mafi ƙanƙanta tun bayan ƙarshen watan Janairu. hukumar lafiya ta lardin na hube ta ba da rahoton sabon kamuwa 411 yau dinnan juma'a wanda ya dan dara adadin na jiya alhamis wanda 349 ne haka zalika hukumar ta ce an samu sabbin mace-mace 115 a wuhan headquarter lardin na hube ne aka fara samun barkewar wannan cutar a watan disamba darakta janar na hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus jiya alhamis ya ce alkalman baya-bayan nan da china ta gabatar kan cutar murar coronavirus sun ba shi karfin gwiwa ganin sun nuna alamar cutar na lafawa to amma ya ba da shawarar a ci gaba da bayar da himma wajen kokarin dakile cutar wata alkaliyar kotun tarayyar amurka jiya alhamis ta zartar da kokoma roger stone wani daɗaɗɗen ɗan jam'iyyar republican kuma yarda yardaje na hannun daman shugaban amurka donald trump hukuncin ɗaurin shekaru sama da uku a gidan yari saboda samunsa da laifin yunkurin hana majalisar dokokin amurka gudanar da bincike a kan kaɗa london ɗin rasha a zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 wannan hukuncin kimanin rabin adadin wanda wasu masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya suka so a yanke masa ne kafin toni general ɗin amurka william ba ya yi watsi da shawararsu wanda hakan ya janyo babbar takaddama da zargin cus siyasa a harkar shari'a a wani jawabin da ya yi a las vegas bayan da aka zartas da wannan hukuncin Trump ya caccaki lamirin gurfanar da Mr. Stone a kotu a matsayin rashin adalci, to amma ya ce zai kyale bangaren shari'a ya aikinsa kan batun a maimakon yin ahuwa ma aminin nasa. Lauyoyin Stone dai na son a sake wannan shari'ar. a najeriya a halin da ake ciki kuma wannan cuta ta murar coronavirus na illa ga harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da najeriya inda ɗimbin 'yan kasuwa kan ɗunguma zuwa china kowace shekara su siyo kaya inda kuma a halin yanzu hukumomi suka ce a jinkirta zuwa china har sai an shawo kan wannan cutar wani ɗan kasuwa a abuja babban birnin tarihin najeriya mai suna osita chuku wanda ya fara harkar sayar da kayan kujeru da gado da janareto tun shekaru 20 da suka gabata yakan tafi china sau da yawa a shekara guda don siyo kaya amma yanzu yana mai cewa For now, the goods are no more coming as supposed to be coming as it used to become before. osita ya ce a halin yanzu kan kayan ba shi zuwa kamar yadda ya kamata kuma hakan na shafar mu matuƙa yan waɗanda muke da su kuwa a latilas muke ɗan ƙara musu kuɗi mu sayar saboda muddin ka sayar da su kan farashin da kai niyyar sayar da su a lokacin da ka sayo su kuma kana son ka ƙara siyowa hakan zai jawo matsala saboda hatta waɗanda muka siyo tun can baya sun kasa isuwa. kafin mu muku sauran labaran da muke dauke da su masana da masu ruwa da tsakiya harkar aikin jarida a fadin duniya na ƙara ƙaimi wajen dakile amfani da kalaman batanci a dandalin sada zumunta da ma harka yada labarai baki ɗaya. Wannan ne ya sa 'yan jarida daga kafafen yada labarai daban-daban suka amfana daga bita akan irin wannan yunkuri a can jihar Adamawa, Najeriya. Ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. cibiyar fasaha sadarwa da ci gaban jama'a wato center for information technology and development cida tare ko da haɗin gwiwar hukumar tallafa a kasashe ta kasar amurka wato usaid su ne ko suka shirya taron bita ga 'yan jarida da kuma sauran masu rara zaki domin kaucewa rahotanni da za su iya haifar da tashin hankali wato hate speech Masana sun kotabo illar yada rahotannin kara da kalaman batanci da wasu kafafen sadarwa ke yi inda cibiyar ta bayyana cewar akwai fa bukatar 'yan jarida su hada hannu domin dakile irin wannan lamari da ke kawo ƙasa ci baya malam hamza ibrahim da ke ma cikin manyan jami'an cibiyar ta sidar ya ciyar da labaran kaya ko batanci a cikin al'umma musamman wanda kafafen sada zumunta ke yi na matukar wa jama'an kasa firgici da kuma tashin hankali don haka akwai buƙatar haɗa hannu waje guda domin kawar da irin wannan ɗabi'ar. matasa su ne kan gaba-gaba shi yasa muka fi mai da hankali wajen tattaunawa da matasa ɗin a makarantu ne a ƙungiyoyi ne a unguwanni ne amma kafafen sada zumunta misali duk zaurukan da muka ga cewa matasa sun fi mu'amala da su mukan je mu zauna mu samar da wani ɗakin shan magani da ake kira misali kamar clinic eh, mu gaggaya wa mutane illolin waɗannan eh, kalamai na tada tarzoma da hanyoyin da za a iya bi a kawar da su musamman a kafafun sada zumunta don su kansu eh, waɗannan kafafun sada zumunta na zamani ɗin ai akwai ka'idoji da dokokin amfani da su ba su amince a yi amfani a yada waɗannan kalaman batanci ko kuma kalaman da za su iya tada jama'a ba. To wai ko mai 'yan jarida wanda aka shirya taron bita domin suke cewa Yakubu Musa ba. wakilin kamfanin dillancin labaran najeriya ne ta nan ya ce sukan su ma shirya domin faɗakar da al'umma mun ƙara samun fahimta ne game da shi hsp kalaman batunci da yadda za ka yi ka gane shi da me ke wani irin bayani za ya ma matsayin ka na ɗan jarida ko sako da za ba ka yada yadda za ka tantance shi ka gane wannan yana kunshe da wayannan kalamai na tashin hankali da sauransu to duk irin wannan abubuwa kuma mun fahimta insha Allah daman can mun san da irin wannan abubuwa amma wannan abin ya ƙara mana fahimta kuma ya ƙara mana basiran yadda za mu gano shi ko da an yi shi dunkule ne saboda mu kiyaye sannan ta ɓangaren mata kuma ma yadda ake musguna musu a siyasa da yadda mu 'yan jaridu za mu taimaka mu ba su ƙarin gwiwa su isar da saƙonsu to wai ko anya sauran al'umma sun ma san da illar yaɗa kalaman batanci ko tunzurawa ko na hate speech ga ma ta bakin wasu a jiyoyin adama da taraba sunana baba yali kawo jimeta abinda na fahimta da hate speech wato kalaman tunzurawa ko kuma kalaman batanci domin duk inda aka maka kalaman tunzurawa zai sa ka yi abun da baka yi niyya ba ko kuma cin zarafi ga wani in aka eh, yi kalma na kalaman batanci ko tunzurawa gaskiya shi kalaman batanci bayi da bayi da ma rana ko kaɗan domin yakan sa mutum ya yi abun da bai yi niyya ba ta kalaman batanci za a yayin yin yaƙi ko tashin hankali. Sunana Ilyasu Jalingo. Ba danganta wajen kalamai da maganan gefen addini alal misali a ce in ga kana wannan ba sai a ce a wannan rabu da shi dan shi'a ne ko kuma a ce a rabu da shi kawai wannan dan kaza ne dan kaza ne a ko dan izala ne ai shi yake wannan magana ko kuma a wannan dan dariƙa ne shi yasa yake wannan magana to irin wannan abu ne a danganta abun mutum da wani abun da ba haka ba to irin abubuwan kuma kalamai ne wanda suna da muni sosai akan yanayin rayuwa kuma shi yake kawo yaƙe-yaƙe ma don irin wannan kalaman suna iya kawo yaƙi ƙasa da ƙasa suna iya kawo yaƙi a tsakankanin mutane ko ƙabilu. yanzu a yanzu mahukunta najeriya na ma kokarin kafa dokar hana yada irin waɗannan kalaman batun da masana kuma ke ganin fada walakin wai goro a miya. misali akwai gwamna wanda yake zaune muna da hujoji wanda gamna ne ya yi irin waɗannan lafuza da kalamai da sauransu so misali idan kana maganar doka wanda suke dokar a fara aiwatar da dokar akan wannan gamna mana misali Hmm? ko uffan ba a ce ba kuma irin ko zaɓuɓɓuka da aka yi a baya mun ga bayanai da kalamai musamman zaɓuɓɓukan kogi da bayarsa akwai abin da ake kira dangerous speech ba ma hate speech ba wato kalami wanda zai iya tada tarzoma kusan na nan take an yi su kuma rikice-rikice sun bayo baya har ya kai ga kashe mutane saboda haka kaga idan har ana so a ɗauki mataki a magance waɗannan abubuwa me yasa ba mu ga an yi wani abu a wannan lokacin ba anan yaka ga ya kamata ga misali ba kawai abin nan ba doka tana da kyau amma akwai ayyukan da ya kamata a yi su kafin doka Hamza Ibrahim kenan na cibiyar Sidat wanda kuma fata mako shine Allah sa ake yin abun da ya dace Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran. To shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar korar wani babban jami'in hukumar leƙen asiri bayan wani bayanin sirri da aka yi ma 'yan majalisar dokokin ƙasa game da makomar zaɓe mai zuwa a cewar rahotanni. jaridun the washington post da kuma new york times jiya alhamis sun ce shugaban ƙasa ya hasala bayan da ya ji labarin bayanin da aka yi a makon jiya ma 'yan kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri saboda ya damu cewa jami'in ya yada wasu bayanan da za a iya amfani da su a mar illa don haka sai trump ya kira mukaddashin daraktan hukumar tsaron ƙasa joseph maguire zuwa ofishinsa a washe gari inda nan take yanke shawarar maye gurbinsa shugabar jamus angela merkel jiya alhamis ta yi allah wadda da bambancin launin fata da kuma tsauran ra'ayin masu fifita jinsin farare bayan wasu harbe-harben da aka yi da dare da suka yi sanadin mutuwar mutane tara baya ga wasu da dama da suka ji raunuka 'yan sanda sun ce wani dan bindiga ne ya bude wuta a wasu wurare biyu na shaye-shaye inda baƙi kan hadu a garin hanau na yankin tsakiyar jamus gabas kaɗan da birnin frankfurt 'yan sanda sun ce an samu gawar waki biyu a wani gida da aka binciko kuma ana ganin na maharbin ne da mahaifiyarsa. da take magana kan al'amarin shugabar jamus angela merkel ta ce ta himmantu ga yin fito na fito da duk masu yunkurin raba kawunan mutanen kasar ta wajen amfani da jinsi ko kabilanci ta ce ya yi wuri sosai a yanke hukunci na ƙarshe za a ɗau duk wani matakin da ya dace don binciken kwakwa kan wannan mummunan kisa to amma abubuwan da suka bayyana zuwa yanzu na nuna cewa maharin ya yi aika-aikar ne saboda halin ƙiyayyar mutane masu iri daban ko kuma kamanni iri daban da kuma addinai daban-daban. labaran duniya kuka saurara wanda ibrahim garba ya karanto mana daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wannan shiri na zuwan muku ne kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙar. rabunan jarida yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda domin ku saurari tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro, shirin da ke taɓa batutuwan da ke da alaƙa da tsaron. A cikin shirin namu na yau, za mu duba batun rigimar da ta ɓullo kai ne tsakanin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro, Manjo General Baba Gana Manguno da kuma shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Najeriya Malam Abba Kyari. Dama da farko Abba Kyari ne kowa ya san tasirin Abba Kyari a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. General Manguni idan ka duba wato ya riga an bar wato wato tururuwa ne ta fuffuke. To a ganin Manguni dai bayan zaɓe ya dawo kuma har yanzu shi ne wato ainihin yake rike da wannan mukami na mai bawa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro. Za ka ga shugabannin rundunoni da sauransu kullum suna sun tafi abin Eh, fadar shugaban kasa wanda bai bai kamata ba yanzu a amerika ai kaga ba za a yi wannan irin waɗannan abubuwan wallahi duk su ne suka taru suka cunkushe suka hana a samu a kan waɗannan abubuwa da suka addabe mu a ƙasar. Tunda za ta yiwu su manyan hasoshin ƙasar nan su rika samun wato eh, eh, umarni daban-daban daga wurare daban-daban. Toma Dalla. A wannan mako mai karewa ne rikicin cikin gida da ke ruruwa a fadar gwamnatin Najeriya ya ƙara bayyana ƙarara inda mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro manjo general gana manguno ya zargi shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin najeriya malam abba kyari da yin shishigi a cikin harkar tsaron ƙasa general gana manguno ya zargi malam abba kyarin da baiwa manyan hafsoshin sojojin ƙasar umarni wani lokaci ma ba tare da sanin shugaban kasar ba wanda ya umarci manyan hafsoshin da su daina ɗaukar irin wannan umarnin. Baba Gana Manguno kazalika ya ce shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Najeriya yana kiran taro da manyan hafsoshin sojojin ƙasar da ma jami'an diflomasiyya akan harkar tsaron wanda ya ce hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya kuma na da haɗari ga sha'anin tsaron ƙasar. akan haka tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai na sojojin najeriya manjo general janairu sani bindawa ya yi tsokaci mai ba shugaban kasa shawara a kan abin tsaro kaga shi ne kaman ai coordinating center office din shi akwai wani abu da ake ce ma joint intelligence board ya kamata suna nufin ina jin ko wata wata ne ko after two two weeks ne yanzu yau sharaban da su yi wannan mitin din ma in za su je sai su tura su waɗannan shugabannin rundunonin sojoji da shugabannin irin su sss da sauransu dai sai ka ga yawanci an ce maganar tsaro kuma maganar tsaro ake ga mitin ya kamata a je a yi amma za ka gani ba a zuwa kuma in za a irin waɗannan mitin ɗin yana shi a matsayin shi na na mai ba shugaban ƙasar shawara akan tsaro ai kaga abubuwan ba za su yi abu ne wanda ya taru amma bar abin da shi abin nan constitution dinmu ya ce an koma wani abu tsari na daban za ka ga duk shugabannin rundunoni da sauransu kullum suna cikin sun tafi abin nan uh, fadar shugaban kasa wanda bai bai kamata ba yanzu a america ai kaga ba za a yi wannan irin waɗannan abubuwan wallahi duk su ne suka taru suka cunkushe suka hana a samu maslaha kan waɗannan abubuwa da suka addabe mu a ƙasar nan ko ina ƙara faɗa ne amma dai gaskiya a can su duba shugaban ƙasa ya duba a bari ruwa ya gudana wannan abubuwa a gama su da wuri. To ko yaya ƙwararru ke kallon wannan dambarwa? Ga ta yadda Dr. Kabiru Sufi yake kallon wannan al'amarin. rigimar da ta kara nuna cewa dai wato wannan matsala da suke faruwa ta gaba ɗaya harkar tsaron ƙasa ɗin da kuma duban da ake mata na cewa yaya abin ya kasa zuwa ƙarshe to watakila a akwai wasu dalilai ɗin da ba su fito fili da a baya ba to wannan shine abin da takaddama take dan nunawa cewa kenan wannan takaddama kana ganin za ta iya wa sha'anin tsaron ƙasa illa eh za ta iya yi tunda za ta yiwu su manyan hasoshin ƙasar nan su samun wato eh, eh, umarni daban-daban daga wurare daban-daban tunda kamar yadda aka ga takardar korafi din wadda aka ce ta fito ne daga ofishin shi mai ba da shawara din wadda ta nuna cewa kamar su daina ɗaukar umarni daga ofishin shugaban ma'aikatan cikin gida din to wannan ya nuna cewa zai iya shi kuma ba su umarni din kuma wasu daga cikin su ɗauka wasu kuma su ɗauna shi wancan shugaban ma'aikatan cikin gida ɗin to kaga idan ana samun umarni da yake cin karo da juna to za a iya samun matsala ɗin. shi ma general bindawa ya ce wannan takaddama dai na zuwa ne a daidai lokacin da najeriya ke fuskantar matsalolin tsaro iri-iri wanda kuma wannan ka iya ƙara yin illa ga sha'anin tsaron ƙasar. Ai, ai illa ma ba ƙarama ba, musamman yadda muke cikin hali na ha'ula na tsaro ta ko'ina, illan da yake yi ko kuma ma illan da ya yi don yanzu kaga ya fito cewa ma wasu abubuwan da ke ɗaure mana kai. na maganar tsaro din ya nuna cewa wannan rishin jituwa. saboda haka irin waɗannan rishin jituwa tsakanin manyan mutane waɗanda su ya kamata a ce suke coordinating maganar tsaro shi ne ya kamata duk wani abu na tsaro ba da shawara da abin da zai je ya dawo aikin shi ne saboda haka ya kamata shugaban ƙasa. ya san yadda zai yi ya kirawo su in zai za su ne za su ci gaba da yi mai aiki su ci gaba da yi mai aiki kowa ya tsaya tsakani ga Allah su bari a yi aiki yadda ya kamata su bari mutane da ke mutuwa da shan wahala a samu a gama wannan insurgency mm. abin yana daban takaici amma duka kamar yadda na faɗa duk in an zagaya magana tana hannun shi shugaban kasa dan dan a ma uzuri in ka tambaye ni zan ce maka ni laifin ma na tura shi akan shi saboda bayan da za a yi a ce waɗannan suna aiki da mai ba shugaban kasa shawara da shi wannan wanda ah, ah, shi ne shugaban gudanar zuwa ah, suna rikici wanda har ya kai ga ba a barin wani ya yi aiki. To ƙoƙarin jin ta bakin fadar shugaban kasar bai nasara ba domin lokacin da na tuntuɓe shi Babban mai magana da yawun shugaban kasar Mr. Femi Adesina ya shaida min cewar ba zai ce komai akan wannan batu ba. To kuwa irin wannan yanayi menene abin yi har ila yau ga Dr. Kabiru Sofi. Kowa ya tsaya akan iya hurumin aikinsa. amma idan aka bari akwai korafi ko kuma wani yana ganin ana shiga aikin sa din to wannan zai iya shafar aikin tsaro din mai sharhi kan sha'anin tsaro MI Usman ya ce babban abin yi a halin yanzu shine shugaba Muhammadu Buhari ya ɗau mataki amma al'amuran da yake ganin da kamar wuya. Maslahar da ake tunanin ya kamata a same ta a tsakanin shugaban ma'aikata na fadar wato gwamnatin tarayya Malam Abba Kyari da kuma mai ba wa shi shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro wato general baba gana mangunu abu ne ne ake kira wai da wuya kamar wuya wato wai gurguwa da auren nesa domin idan ka duba tarihin wannan rikici duk baki daya ba wani abu bane ya haddasa shi illa kowanne daga cikinsu ba wanda yake tunanin cewa za a iya tuntuɓe shi dama da farko abba kyari ne kowa ya san tasirin abba kyari a gwamnatin shugaba muhammadu buhari general manguni idan ka duba wato ya riga an bar wato wato tururuwa ne ta fuffuke to haka na manguni dai bayan zaɓe ya dawo kuma har yanzu shine wato ainihin yake rike da wannan mukami na mai bawa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro to in ka duba ga baki daya tsari da matafiya irin ta gwamnatin shugaba muhammadu buhari ka dauka daga hafsoshin sojansa wato kusan a duk tafiyar da aka tau a jami'an tsaro kusan ka ga ai cewa ministan tsaronsa kawai ya canza dan ali bayan shi kusan waɗanda duk aka faro da su su ne dai ake tafa da su har ila yau to a gaskiya duk sun riga sun karanta tunanin shugaban wato ba karamin abu za ka yi a cire ka ba saboda haka yanzu idan da wani abu da ya kamata shugaba muhammadu buhari ya fito to kamata ya dauki ya wato ainihin tsawatar a tsakanin wa'annan guda biyu ko da bai kau da ɗaya ba ɗaya ba ko kuma da bai kau da su duka ba abu ne shi ma har ila yau din ne da kamar wuya gurguwa da auren auren nesa abin da ke daurewa 'yan najeriya kai shine general baba gana manguno da malam abba kyari baya ga dukkaninsu 'yan jiha ɗaya ne kabila ɗaya ne garuruwansu a baya sun fada hannun 'yan ta'adda na boko haram da wasu ke cewar kamata ya yi su mai da hankali wurin farfado da zaman lafiya a yankunan nasu maimakon wannan sa'insa. sa Masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aiki na Salihu Awwal, wanda ya taimaka wurin tace wannan shiri, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan maina kaina ke sallama da ku, mu zama lafiya. an gaida Hassan Maina kaina da wannan shiri nasa. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke kira kuna bar mana. Ah, assalamu alaikum ah, mai magana Rabiu Bebeji daga nan Sabo Ibadan. Ah, shi ne. ana fata dukkan jama'a najeriya abin iya ta yi sai da addu'a irin bala'i da yake aukuwa a arewacin najeriya allah ubangiji ya kawo mana sauƙinsa a basa na muhammadu sallallahu alaihi waɗanda suke haddasa waɗannan abubuwa ubangiji allah ka tura musu asiri ubangiji allah ka ba mu zaman lafiya a arewacin najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Rediyon Amerika. Mai magana Yusuf Baban mai tare da daga jihar Jigawan Najeriya. ina kira ga hukumar kwastan ta ƙasa ko shugaban kwastan na ƙasa yana da kyau mutumin nan da aka kama shi cewa yana amfani da 'ya'yansa mata guda biyu wanda ka ta kai ta kawo saboda yana da kuɗi ya sa aka kama uwar yaran nan aka kunne suka ba da makudan kuɗi to yana da kyau hukumar kwastan ta fito wannan mutumin kwastan da aka kama yana amfani da 'ya'yansa mata guda biyu a hukunta shi hukunci mai tsanani kuma a kore shi daga aiki domin hakika ya yi abin da ba daidai ba ko da a musulunta kuma ko da addinin kirista. Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana ɗan kaka CEO mai gado da Katifa kogwar Kanawa karamar hukumar Gizawa jihar Kano a Najeriya. Assalamu alaikum mutanen Amerika. Ni ne daga karamar hukumar mulki ta Arewa. Wa Allah muna roƙon da an ka zaɓa su tausaya mu waɗanda sun ka zaɓe su. Talakawa da samari. kuma don Allah a tsaye mu kawo mana a shi mai. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen adadin sabon kamuwa da cutar murar ta coronavirus ya sake karuwa a lardin Hubei na kasar China zuwa yau dinnan Juma'a bayan cutar ta ɗanyi sauki na tsawon kwanaki biyu a jere. To amma duk da haka dai adadin na yanzu shine mafi kankanta tun bayan ƙarshen watan Janairu. wata alkaliyar kotun tarayyar amurka hajji alhamis ta zartas ma roger stone wani daɗaɗɗen ɗan jam'iyyar republican kuma daɗaɗɗen yardace na hannun daman shugaban amurka donald trump hukuncin ɗaurin shekaru sama da uku a gidan yari saboda samun su da laifin yunkurin hana majalisar dokokin amurka gudanar da bincike a kan katsa katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 a halin da ake ciki kuma wannan cutar murra ta coronavirus na illa ga harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da najeriya inda ɗanban 'yan kasuwa kan tafi canar to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim garba da ya tace ya karanto labarai sai solomon abo wanda ya ba da umarni sai injiniyan namu na yanzu jimmy cook ni ce aisha tusile wani lafiya